amma ba assalamu wa rahmatullahi wa barakatu yanzu haka muna cikin safiyar asabar 22 ga wata ramadan 2021 hijira na da dubu daya da ɗari hudu da talatin wanda ake kwatantawa da goma sha biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da tara a kalandar albashi ina tsara gujewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a cikin wannan tsohon masallacin juma'a na alisunna da ke nan dogarawa a karamar hukumar mulki ta sabon gari jihar kaduna najeriya domin tunatar da kawunanmu musamman ku iyayenmu mata dangane da wata matsala muhimmiya wadda nake gani ta shafi mu a lokacin da aka yi man maganar bukatar in zo don gabatar da muhabara wanda yana jin tun kafin azumi ya kama ko kuma ya kama kenan ba ba ni wani mawuri da ake so in yi magana a kan shi ba kuma nima na manta ban tambaya ba har dai zuwa jiya inda na ta tunani game da abin da ya kamata idan na zo in yi magana a kai to amma daga baya sai na ji na natsu kwarai kan gabatar da muhabarar dangane da gudunmuwar mata wajen gina addinin musulunci ko kuma wajen ci gaban addinin musulunci wannan mabu'i ina ɗaukar sa a matsayin mawdu'i muhimmi kwarai kasancewar ya shafe ku ne ku mata sa'annan kuma zai ƙara fito da matsayin ku a musulunce da irin rawar da ake sa rai ku taka da gudunmuwar da ake sa ran ku bada domin addinin musulunci ya ci gaba idan allah ya sa kuka fahimci irin kalubalen da ke gaban ku da kuma irin abubuwan da ake sa ran ku aikata domin al'umma ta gyaru al'amarinta ya kyautatu ina ganin insha Allah da baraka wa ta'ala abin zai fa'idantar sa'annan ku kuma za mu kalubalance ku a kan kuje ku yi tunani sa'annan ku ɗauki matakai don ganin ɓangarorin da ku ne musulunci yake sa rai ku toshe ku yi kokarin ganin kun ba da gudunmuwar ku da fatan Allah ta tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaƙa ga kida ya ba mu ikon tabbatuwa a kan hanyarsa ya azurta mu da fahimtar addini ya kare mu da takawa da kuma ilimi mai amfani a yayin da zan zo na yi tunanin in taho da wata 'yar tsarawa to sai dai tsarabar ba za ta zama kyauta kawai ba don a ƙarshen muhabara da zan gabatar akwai littafai guda ashirin da na zuwa su waɗanda cancantar su zai dogara ne da amsa waɗansu tambayoyi da zai yi don haka idan an zo wannan gaba ga littafai a gabana kuma na yi shirin ba da su ne amma ga waɗanda suka amsa tambayoyin da zan yi insha Allah na za a ta'ala ya ba ku ikon cancantar littafan baki ɗaya idan ba ku cancance su duka ba abinda kuka iya cancanta za a ba ku saura kuma a tafi da su amma dai kan ne gaba ɗaya ya zama ba a koma da kowa ba Allah ta'ala ya samu dace a matakin farko ina ganin ya kamata mu yi abin da ake kira waiwaye adon tafiya wato mu yi ƙoƙarin yin tsokaci game da matsayin mata a cikin al'ummomi daban-daban da suka zo kuma suka rayu kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya bayyana a matsayin manzo da Allah ta'ala ya zaɓa domin isar da saƙonsa saƙon da yake dama dukan annabawansa shi aka ce su isar aka ba shi littafi mafi tsada mafi falala da daraja littafin ƙarshe domin ya yi wa'azi ga al'ummar ƙarshe ta yadda alahira za ta zama al'ummar farko kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mata sun samu kansu a cikin hali na kai domin kuwa saɓanin yadda asalin al'amari ya kasance tun daga lokacin da allah tabaraka wata'ala ya halice annabi adam a matsayin mutum na farko kuma aka halitta masa matarsa daga gare shi kamar yadda allah tabaraka wata'ala ya ce يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله تعالى يا كمتاني ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa Allah nan wanda shine ya halicce ku daga rai guda ɗaya kuma ya halitta wa wannan rai ɗin abokiyar zama sa'annan ya yada maza da mata masu yawan gaske daga waɗannan mutane guda biyu Allah ta'ala ya ce lalle ne ku ji tsoronsa shi ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala kuma ku kiyaye zumuntar ku kusadar da ita lalle Allah mai kiyayewa ne a kawai duk ayyukanku Allah ya sani kuma ana kididdigewa za a yi maku sakamako a kansu a ranar kiyama wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke shirya da mu zuwa ga asalin halitta da kuma kasancewar ashe namiji da mace abokan tafiyar juna ne masu taimakawa juna ne masu tallafawa juna ne masu kuma agazawa juna ne wajen ganin an raya wannan duniya ta hanyar bautawa Allah tabaraka wa ta'ala da kuma khalifanci a cikin ƙasa ta yadda za a tsaye da dokokin Allah ta'ala a yi abin da ya ce a bar abin da ya ce a bari nan kuma ayar na daga cikin ayoyin da ke shiryar da mu zuwa ga cewa ashe mace asalinta tana da kima kuma tana da matsayi domin da dukkan wata mace da aka gani asalinta dai daga adamu ne shi kuma adamu shine asalin dukkan wani namiji a cikin mutane hakan ke nuna ashe mata manya ne su ma a cikin rayuwa to sai dai yau da gobe da aka ce bai bar komai ba an wayi gari mata sun samu kansu a wani yanayi daban saɓanin yanayi na asali da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su a kai domin su taimakawa maza su yi tarayya da tsakaninsu da maza wajen raya wannan duniya da bautawa Allah ta baraka wa ta'ala hakan sai ya sa an waye gari shedan yayi yaudara ya kuma ruɗi wasu daga cikin mutanen da suka rayu a lokuta daban-daban a kuma kasashe daban-daban mutane waɗanda ke da tsarin wayewa da tsarin rayuwa mabambanta sai aka waye gari sun zo sun bautar da mata sun da su daga insaniyarsu ta asali ya zama ba su ma ba su dama su iya yin abin da za su cancanci aljanna ko kuma cancanci wuta in sun kan gari wa Allah ta'ala ba wannan yasa manyan masana na duniya suka yi bincike mai zurfi domin gano matsayin mace a cikin al'ummomi mabambanta da suka ragayi al'ummar Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wasu manya-manyan kundaye na bincike ko kuma na adana bayanai guda uku da kuma wani littafi guda ɗaya waɗanda dukansu an rubuta ne da harshen turanci waɗannan littafai guda hudu su ne muke iya cewa kamar marji'i ga waɗannan bayanai da zan gabatar dangane da matsayin mace kafin zuwan musulunci akwai kundi na tanada ko adana bayanai da ake kiransa da harshen turanci encyclopedia britannica sannan akwai wani kundin na adana bayanai da ake kiransa encyclopedia biblica akwai kuma wani kundin shi ma dai na adana bayanai ne da ake kiransa encyclopedia americana sai kuma wani littafi guda ɗaya wanda aka rubuta shi domin yin bayani game da bambanci da ke tsakanin yammaci da arewacin duniya ma'ana a wato gabashi da yammacin duniya ma'ana gabas nan ne ake cewa kasashen larabawa ko kuma kasashen da musulmi suka fi yawa, sannan yammacin duniya ko yammacin turai nan ne kasashen da turawa suka fi yawa kuma waɗanda ba musulmi ba suke da rinjaye a wajen adabu wannan littafi da waɗansu marubuta guda uku da mes da david da vera suka rubuta da kuma waɗannan kundaye guda uku na adana bayanai su ne za su shiryar da mu zuwa ga matsayin mace kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'ummar girkawa girkawa a wancan lokaci kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ɗaukar su a matsayin al'umma da suke wayayyu waɗanda suke daga cikin al'ummomi mafi ƙarfi a duniya gaba ɗaya suna da ilimi suna da wayewa suna da tsari na zaman zamantakewa irin nasu to a cikin wannan al'umma mace ba ta samu kima ba domin kuwa su girkawa suna ɗaukar mace a matsayin wani ɓangare ne daga cikin ruɗi da yaudara da makirci na shekara kuma mace haja ce da ake iya saida ta kuma a sayo ta su a wurinsu suna ɗaukar cewa mace ita ce dalili na dukkan bala'o'i da musifu da tashe-tashen hankula na duniya baki ɗaya suna ma mace kallon cewa kamar wata itaciya ce mai guba wadda daga nesa tsuntsaye za su sha'awar su je su yi koto a jikin bishiyar amma da sun yi koto a jikinta to za su mutu nan take saboda gubar da ke tare da wannan bishiyar wai su a wurinsu ku mata kamar bishiya ce mai guba wadda in aka taba ku za a mutu haka suke ɗaukar mata a cikinsu al'ummar romawa suna daga cikin al'ummomi mafiya ilimi da wayewa da sakafa da kuma yanayi kyakkyawa na zamantakewa a wancan lokaci su ma a cikinsu mace ta samu matsala ce babba domin ba a ba ta matsayi irin wanda ya ce da ita ba a wurin romawa suna ganin mace halitta ce da ba ta da ruhi sannan kuma idan da mace za ta yi laifi a cikin mutanen romawa to ana iya ladabtar da ita ta hanyar samu tafasasshen mai a zuba a kan cikinta sa'annan ana iya ɗaura mace a tsakanin sanduna guda biyu ko ginshiƙai guda biyu a ɗaure ta har sai ta mutu idan an ga dama za a iya samo ingarman doki a ɗaura ƙafafuwanta a kwantar da ita a ƙasa in an ɗaura ƙafafuwan a ɗaurawa wannan doki sannan a buge shi ya fita da gudun tsaya a ja ta ƙirar a ƙasa har ta sheka gara. idan ma miji yana tuhumar mace ko kuma uba yana tuhumar yarsa ko ɗan uwa yana tuhumar yar uwarsa ko da zina ko ta ɗabi'a mara kyau to mujarradin wannan tuhuma na iya ba shi dama ya kashe ta wannan Shi ne matsayin mace a cikin al'ummar romawa waɗanda ke takama da ilimi da wayewa a wancan lokaci a cikin jama'ar canis canisawan nan da muke jin sunayensu a yau a ƙasar china kenan ko kuma ƙasar sin mace ba ta samu wani matsayi na a zo a gani ba hasali ma kaskanci ta samu kanta a ciki a wancan lokaci domin ko a wancan lokaci masana a cikin kabila ko cikin jama'ar chinese suna ɗaukan mace a matsayin ruwa mai najasa ruwan najasa wanda yake gusar da dukkan ya walwala da farin ciki kuma yake gusar da dukiyar da Allah ya azurta mutane da mace ana iya rufe ta da ranta mace ana iya gadanta kamar yadda ake gadan awaki da tumaki da shanu da raƙuma yadda za a iya gadon riga haka za a gaje ta yadda za a iya gadon gida ko ɗaki haka za a iya gadon ta yadda za a iya gadon kuɗi haka ake gadon mace a cikin jama'ar sawa a wancan lokaci sai jama'ar hindu wato ƙasar indiya a yanzu kenan su ma a cikinsu mace bata ji daɗi ba sun gana mata nau'o'in azaba sun wulaƙanta ta sun ƙasƙanta ta ba su ba ta kima ba ba su ba ta matsayi ba ba su ɗauke ta da wata daraja ba misali a cikin jama'ar hindu wato ƙasar indiya a wancan lokaci su suna ganin cewa iska mai haɗari da kuma wuta da mutuwa da maciji mai kuba da kuma dukkan wani abu mai cutarwa sun fi mace alheri wai gara wuta da mace gara guba da mace gara maciji mai tsari ko mai tsara da mace gara ruwan zafi da mace gara irin iskan nan mai babbaka gidaje ta bibbige itatuwa to gara ita da mace saboda su a wurinsu mace babban bala'i ne mace fitina ce ba su da wani amfani idan mijinta ya mutu mace ba za ta tsira ba domin kuwa za a zo wajen rufe mijin nata ba rufe shi ake a cikin ƙasa ba ko na shi ake yi ya zama tuka to yadda ake yi matarsa inda shi ne ya mutu kafin ita za a kawo ta a ba ta giya ko barasa ko duk wani abu mai sa maye a kwankwada mata sai ta sha ta bugu hankalinta ya fita daga nan sai a ɗauko ta a ɗaɗɗaure a kwantar da ita a bayan mijin nata matacce a haɗa ta da mijin a sa musu itatuwa a ƙone su baki ɗaya wannan shine matsayin mace a cikin mutanen indiya kafin zuwa musulunci a cikin jama'ar farisa wato ƙasar iran a yau a wancan lokaci kafin zuwan musulunci ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farin jakada mata ba ji da daɗi ba an na musu kuɗa sun sha wahala sun sha azaba ba su ji daɗi ba ko kaɗan domin a wancan lokaci namiji yana da damar ya auri mahaifiyarsa yana da ikon ya auri ƙanwarsa ko yarsa yana da iko ya auri innarsa ko guggonsa hakanan yana da iko ya auri duk wata wadda take ya ce ga wansa ko ya ga ƙanwarsa. idan mace na jinin al'ada za a tattara ta a ɗauke ta daga cikin mutane a kai ta wani wurin can daban a gefe ba za a ba ta dawo ba za a bar ta dawo cikin jama'a ba har sai ta gama jinin al'ada kai ka ce kamar irin mace ne ko mutumin da ke amai da gudawa ai kun ga za a ɗauke shi a killace domin kada ya hargo wasu to mace mai jinin al'ada haka ake mata a cikin ƙasar iran a wancan lokaci kafin bayyana musulunci bayan wannan mace ba ta da ikon komai ba ta da wani yanci ba su da ta cewa ba su da kata'us ba su da cas balliya tana karkashin namiji ne kullum demon da'iman idan ma ya ga dama ya iya cewa ya yanke mata hukuncin kisa sai a ɗauke ta aje a kashe wannan shine matsayin mata kafin zuwan musulunci a ƙasar farisa wato ƙasar ira yahudawa su ma ba su ɗauki mace wata mace ba ko wata mutum mai kima ba ba su ɗauke ta da wani matsayi ba ba su ɗauke ta a bar girmamawa ba ko mutum mai daraja mai kima wanda yake da yanci ya kuma cancanta a girmama shi ba kwata-kwata a salima su yahudawa har a yau dinnan suna wulaƙanta mata ne misali su yahudawa suna ɗaukar mace a matsayin tsinaniya bayan wannan a wajen waɗansu ƙabilun a cikin yahudawa uba yana da ikon ya ɗauki yarsa ya kai ta kasuwa ya gwanjanta idan mace na jinin al'ada ba a yi mata irin kowace mu'amala da ita ba za ta yi abinci ba a ci ba za ta ba da wani abin sha a sha ba ba za a kwana da ita ɗaki ɗaya ba balle maganar gado ɗaya duk abin da ta taɓa ana ɗaukar shi na jasa ne bai da tsarki saboda haka a yayin da take jinin al'ada ta shiga cikin halin ne yasu ta shiga cikin halin tasku ta da cewa mun sani wannan jinin na al'ada ɗabi'a ce lalura ce da Allah ya ɗora mace a kai tun daga hawa'u mace ta farko alaiha salatu wassalam wadda Allah Ta baraka wa ta'ala ya halice ta a matsayin matar Adamu tun daga kanta ake jinin al'ada ba taɓa samun wani daga cikin annabawa ko manzanni ya ɗauki mace a matsayin mara daraja ba amma sai gashi yahudawa duk da tunanin da ake masu na cewa wai wayayyu ne masu ilimi to ga irin matsayin mace in tana jinin al'ada saboda munin jinin al'ada a wajen yahudawa suna ganin idan mace na jinin al'ada hatta tukunya in ta taba to ba za a ci abincin da ke tukunya ba amma kun ga a yau musulunci ba haka ya ɗauke ku ba duk abin da ake kira gata da ta goma shi da goma na arziki duka musulunci ya yi don mene domin kuma mutane ne kamar maza kuma kuna da 'yanci irin wanda Allah ta'ala ya ba ku kuna da rawar da za ku taka da gudunmuwar da za ku ba da don ci gaban al'ummar kiristoci su ma ba su kyale mace ta sha ruwa ba don sun wa mata azaba ne masu kiristoci wai daga abin da suke mamaki yaya halittar mace yake? wai mace mutum ne ko ko aljani idan mutum ne wai tana da ruhi ko ba ta da shi idan kuma tana da ruhi to me yasa aka halice ta don ta yi wa maza hidima ne kawai ko kuwa domin ta zo ta cutar da maza ne don haka su kiristoci suna ɗaukar mace a matsayin mara kima suna mata kallon cewa ita kanta mace aiki ne daga cikin ayyukan shaidan rijisun min amali shaitan a wajen waɗansu daga cikin masu bin aƙidar katolokiya a cikin kiristoci wato katolik kenan suna ɗaukan cewa mace ƙofa ce ta shaidan kuma duk wata irin alaƙa da za a yi da mace to zai kai mutum ga rasa imani mace a wurinsu ita ce musabbabin ɓatanci da baɗala da fasikanci da shirka da lalacewa a cikin al'umma da haka a kullum so suna ganin cewa mace musiba ce a cikin al'umma ba ta da amfani kuma a roƙi Allah ya tsara mutane daga bala'in mace to ba waɗannan ba hatta larabawa hatta larabawa kafin zuwan musulunci larabawa a zamanin jahiliya su ma ba su ɗauki mace a matsayin mai daraja ba haka ne su larabawa suna ganawa mata nau'o'i na bala'i iri-iri mace ba ta da kima ba ta da daraja ba ta da matsayi mace ba koman komai ba ne yadda kuka san hula a cire wannan a canza wancan haka mace take a wajen larabawa a zamanin jahiliya kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a yi masa wahayi na farko mace ba ta da gadon komai idan wani nata ya mutu babanta ne yayanta ne mijinta ne ɗanta ne kowane ne ya mutu nata to ba a ba ta gado kwata-kwata idan tana aure to ba ta da wani haƙƙi ko ɗaya akan mijinta idan miji ko kuma idan mutum ya mutu kuma yana da mata to babban ɗan shi yana da dama ya gaji matan gaba ɗaya uwarsa ce kawai ba zai gada ba don haka idan ya zamanto mutum ya mutu ya bar mata ɗari tunda a wancan lokaci ana iya auren dubu ɗaya ba to idan ya bar mata guda ɗari to babban ɗan shi zai iya gadon casa'in da tara ban da uwar shi uwarsa ce kawai zai bari amma sauran matan uban to duka za su zama matansa zai ci gaba da kwana da su matansa ne sai yadda ya da su bayan wannan ana tirsasa mata su yi karuwanci a lokacin jahiliya a cikin larabawa idan mutum ya laluba aljihunsa ya ji bayi da ko kwandala ga matarsa ta taba ado sai ce fita jeki wuri kaza ko jeki wajen wani ki masa hila har sai ya yi zina da ke ya biya ki ki dawo mutu mutum zai iya tura yarsa ta je ta yi zina domin ya samu biyan bukata na abin rayuwa mata ana iya amfani da su wajen tata tsakanin wane da wane suna musu ko dardama ya iya cewa idan abin da ka faɗi gaskiya ne na baka matata shi ma ɗayan zai iya faɗin haka to idan kai ne abin da ka faɗi daidai to na baka matata kuma idan abin ya tabbata wannan mata ta zama ta wancan saboda haka har mata ta ake da ita mata ana iya rufe su da rasu suna kanana kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma'udatu su su'ilat bi ayi zambin qutilat a yayin da al-mau'uda wato yarinyar da aka rufe ta da ran sai ta kira al-mau'uda a lokacin da za a tambaye ta a lahira da ayi zambin qutilat me ne kika yi na zunubin da yasa ka kashe ki a wancan lokaci idan mutum matarsa ta haihu aka ce ta haifi ya mace to zai yi ne yana bakin ciki baya so wanda abin da kai har a yau an samu waɗansu mutanen suna da ƙurƙushin irin wannan ɗabi'a ta jahiliya idan mace ta mutu a idan mace ta haihu aka ce mai ta haifa aka ce mace sai a ce kuma wai mace ta haifi mace wannan ɗabi'a ce ta jahiliya ba ɗabi'a ce ta musulunci ba Allah ta'ala ya ba mu labari a zamanin jahiliya su mata idan suka haihu kuma suka haifi 'ya'ya mata to ana bakin ciki وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب idan ɗayansu aka ce mai matanka ta haihu mai ta haifa mace zai yi ni a wannan rana yana mai bakin ciki da ɓata rai da kwansara fuska yana mai ɓoye kansa kada ma mutane su gan shi wai shi abin kunya ne da bakin ciki ya same shi daga nan zai fara shawara ya rike ta tun da ranta tana karama ko ko ya batta ta rayu amma cikin mulakanci saboda haka mace ana mata kallon a bar wulakantarwa ce in tana karama ko dai a je a rufe ta da ranta ko kuma a batta ta rayu amma cikin mulakanci ba ta da kima ba ta da daraja ba ta da matsayi ba su ma tsaya nan ba akwai nau'o'in abinci da ya halasta maza su ci amma mata ya haramta gare su ci saboda tsananin nuna bambanci a tsakanin su da kuma mata to waɗannan bayanai su ne fa abin da ke nuna mana matsayin mata a wancan lokaci ne mana waɗannan bayanai kuma na nuna mana bayanan nan an ciro su ne ba wai daga littafai da ma musulmi suka rubuta ba balle a ce a san zuciya ne musulmi suka rubuta ko kuma suka suka yi a waɗanda ba musulmi ba ne suka rubuta waɗannan bayanan wa shahida shahidun min ahliha su ne suka rubuta da kansu kuma shi yasa na gaya mana waɗannan maraji'u ko littafai kundaye ne na adana bayanai na tarihi da kuma abubuwa na ilimi daban-daban kuma ba wani musulmi ne ya rubuta ko ɗaya daga ciki ba encyclopedia britannica ko encyclopedia biblica ko encyclopedia americana duk waɗannan kundaye ne da waɗanda ma suke makiyan musulunci ne suka rubuta to amma ba ya za su domin gaskiya kwara ɗaya ce kuma su waɗannan ko da yake ba musulmi ba ne kuma suna kiyayya da musulmi da musulunci amma suna da amana a galibi a wajen rubutunsu ba sa ɓoye gaskiya idan ta zo wanda wannan ɗabi'a ce da ya kamata musulmi a same su a kai amma a yau za mu iya ganin ma wasu musulmin suna ɓoye gaskiya ko a cikin wa'azuzzukansu ko a rubuce-rubucensu su karkatar da gaskiya su lankwaya domin kada mabiya su gane gaskiyan abu a guje su amma ga waɗanda ma ba musulmi ba sun fito sun faɗi gaskiya cewa ga yadda mata suka rayu a cikin wulaƙanci da ƙaskanci da cin mutunci da rashin mutuntawa da rashin kimantawa da rashin ba su haƙoƙinsu na 'yan adam Allah da iko ana cikin irin wannan yanayi ne sai Allah ta'ala ya zaɓi manzansa muhammadu dan abdullahi kwarin jakada wanda ba a yi kamansa ba ba kuma za a yi irinsa ba manzan tsira manzan rahama wanda Allah ta'ala ya aiko shi ga dukkan halitta aljan da mutum domin ya masu wa'azi ya shiryar da su Allah ya ce shi haske ne kuma shi shirya ne kuma mai kira ne zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana bayyana a matsayin manzo sai al'amarin ya canza baki da sai mata waɗanda suka kasance wulakantattu kaskantattu marasa daraja sai Allah ya dawo musu da su ta hanyar saukar da alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu sai da manzo qur'ani shine ake kira wahayun awwal wato wahayi na farko wanda Allah ya saukar da shi ta hanyar mala'ika jibrilu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ita kuma sunna ita ake kira wahayin sanin wato wahayi na biyu wadda Allah ya saukar da ita kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama sai zama waɗannan kundaye guda biyu alkur'ani da kuma sunna sai suka dawo da martabar mace suka nuna kimarta da matsayinta Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo wa mata da darajojinsu waɗanda da aka yi watsi da su ya nuna cewa ai mace ta cancanci ta bautawa Allah wa ta'ala kuma ita ma tana da kima irin nata tana da daraja irin nata tana da matsayi irin nata sannan ta cancanci Allah ya ɗora mata wajibai ya kuma sariyan mata da waɗansu abubuwa ta cancanci azaba in ta faɗare wa Allah kamar yadda ta cancanci rama idan ta yi wa Allah baraka wa ta'ala da'a Allah baraka wa ta'ala ya nuna cewa mace ce mai ƙima mai daraja tana iya zama uwa wadda aka ba ta haƙoƙi a kan yayanta tana iya zama ya wadda aka tabbatar masa da haƙoƙi a kan iyayenta tana iya zama matan aure wadda ke da haƙoƙi a kan mijinta tana iya zamantowa mace mai yanci wadda take da dama ta nemi ilimi take da dama ta yi sana'a take da dama ta wakilci yan uwanta mata a wuraren da ya dace take da dama ta bayyanar da nata ra'ayin da fahimta take da dama ita ma a san da ita a kuma ba ta matsayin da ya dace da ita Allah tabaraka wa ta'ala cikin Qur'ani ya ba mata haƙoƙi manya-manya guda biyar Haƙƙi na farko an ba ta haƙƙi na cancantar ta ga bautar Allah ta baraka wata ara a cikin suratun nisa sura ta hudu aya ta 124 da suratun nahal sura ta 16 aya ta 97 da suratun nisa sura ta hudu aya ta 1 da suratun nahal sura ta 16 aya ta 72 da suratul araf sura ta 7 aya ta 189 da suratun shura sura ta 42 aya ta 11 da suratul isra sura ta 17 aya ta 70 da suratul araf sura ta 7 aya ta 19 zuwa ta 27 da suratul luqman sura ta 31 aya ta 14 da suratul ahqaf sura ta 46 aya ta 15 da suratul hujurat sura ta 49 aya ta 13 da suratul ali imran sura ta uku aya ta 195 da biyar. Da suratul ahzab sura ta 33 aya ta talatin da biyar. Da suratul nisa sura ta 4 aya ta 125 ai aya ta 124 duk waɗannan ayoyi gaba ɗaya waɗanda ba sai na jawo su ba saboda yawansu in muka ce za mu kawo su duka to sai mun kai magarba don haka na ambata muku surorin da kuma ayoyin wadda ke bukata ta koma ta karanta a cikin ƙur'ani domin ta ga Allah ta'ala ya faɗi game da ita tunda duk taron ku nan mata ne kuma dan ku ake wannan karatu domin ku san menene Allah ya tanadar muku a cikin addinin nan kuma wata irin gudunmuwa da rawa ake sa ran ku taka domin al'umma ta samu ci gaba a waɗannan ayoyi gaba ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya bayyana mana cancantar mace da bautar Allah da kuma kasancewarta mace mutum ko ɗan adam mai kima da daraja wanda idan ta bauta wa Allah ta yi masa ɗa'a aljanna ce makomanta idan ta kangare wa Allah to tana da sakamako na azaba Allah ta'ala ya nuna mana cikin waɗannan ayoyi cewa da ita mace da namiji matsayinsu ɗaya a wajen Allah dangane da bauta da kuma cancantar wajibai ko kuma cancantar abubuwan da Allah ya haramta aka nuna mana cewa a wajen takawa da da'a ga Allah matsayinta ɗaya da namiji namiji bai fita ba a wannan bangarorin ta iya mafinsa ko shi ya fita gwargwadon ƙoƙarinta gwargwadon yadda ta yi gwagwarmaya wajen bin Allah ƙara. aka nuna mana cewa tsakanin ita da namiji wanda ya fi daraja a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah ne aka nuna mana cewa da ita da namiji asalinsu ɗaya duk dai daga adamu ne adamu kuma daga ƙasa ne da aka ba wanda ya fifice wani in dai ana maganar matsayi ne a wajen allah tabaraka wa ta'ala dangane da bauta da kuma taskiyar nafs da kuma abin da ya shafi ruhi ko kuma abin da ya shafi lada ko zurfi wannan shine yanci ko kuma haƙƙi na farko da addinin musulunci ya tabbatar wa mace haƙƙi na biyu shine haƙƙi ko kuma yanci na tattalin arziki a bayatan mace ba ta iya mallakar komai ba ta gado amma ita ana gadanta ita kanta ma a matsayinta ta mutum ana iya gadanta ba ta da sana'a domin don abin da ta mallaka na mijinta ne ba ta iya mallakar komai ko kyauta aka ba ta mijinta zai karbe ko ubanta zai karbe amma sai musulunci ya ba ta yanci da haƙƙi na iya mallakar wani abu tun da farko dai aka ce tana da gado ko da mahaifinta yaro suna yan karama kai ko tana ciki ba a haife ta ba za a jinkirta rabon gadon har sai an haife ta ko kuma yan an batu za a iya rabawa amma za a ware mata kasan namiji in an haife ta namiji a ba ta kasan duka in an haife ta mace a ba ta kasan mace sauran kuma a sake rabawa har da ita domin a nuna tana da matsayi na mallakan wani abu mace aka nuna wanda duk zai zauna da ita a matsayin mata ta wuri dole sai ya biya sadaki wannan sadakin nata ne ba na waninta ba babanta bai da haƙƙi da sadakinta mahaifiyarta ba ta da haƙƙi da sadakin da aka bata sai dai suna iya karɓa su yi mata wata hidima da shi misali su saya mata wasu kayayyaki a kai ta gidan mijinci, ko kuma su yi mata wani abu dai da zai amfane ta idan ita ce ta ɗauka ta ba su kyauta fa biha wa ni'ma aka nuna cewa mace za a ba ta kyauta kuma ta karba mace za a mata wasiya kuma a mata a ba ta abin da aka mata wasiyar da shi mace za ta iya saye da siyarwa za ta iya kasuwanci mace za ta iya tara dukiya har ma ta fitta zakka mace za ta iya mallakar wani abu har ma ya zama ta iya taimakawa mijinta da wani abu duk waɗannan na nuna matsayin mace a ɓangaren da ya shafi tattalin arziki a cikin ƙur'ani a suratun nisa sura ta hudu kenan aya ta hudu da aya ta bakwai da aya ta goma sha biyu da aya ta ashirin duka allah ta baraka wata'ala ya tabbatar wa mace haƙƙi da kuma yanci na iya mallakar wani abu na tattalin arziki a iya samun mace ta fi kowa arziki a dogarawa a iya samun mace ta fi kowa arziki a sabon gari a iya samun mace ta fi kowa arziki a kaduna a iya samun mace ta fi kowa arziki a najeriya akwai yiwuwar a samun mace ta fi kowa arziki a duniya in hakan ya kasance to ba wani laifi ba ne kuma ba wani aibi ba ne a hakkin mace tare da cewa a da ba ta iya samun komai ba ta iya mallakar komai kamar yadda ne mana ishara idan mijinta ya mutu tana da gado idan ta ya mutu tana da gado idan yayanta ko kuma wani nata ya mutu tana da gado duk wani wanda yake nata to za ta iya yin gado kuma za ta iya gadon wani abu daga cikin abinda shari'a ta kaddara ko kuma Allah ya kaddara ya mutu ya bari illa iyaka akwai dokoki akwai ƙa'idodi akwai kuma sharuɗa da rukunai da suke hukunta wannan irin rabon gado da muke magana a kansa bayan wannan Allah tabaraka wata'ala ya tabbatarwa mace haƙoƙi da kuma ‘yanci na zamantakewa a can baya na bayyana mana cewa mace ba ta da wani yanci ko haƙƙi na zamantakewa ba ta da wani yanci ko haƙƙi na zamantakewa hasali ma a matsayinta ta matar aure ba ta da haƙƙi a kan mijinta a matsayinta ta ya ba ta da haƙƙi a kan iyayenta a matsayinta ta uwa ba ta da haƙƙi a kan yayanta a matsayinta ta 'yar uwa ba ta da haƙƙi akan 'yan uwanta haka dai take tana cikin wani yanayi mai tsanani amma sai Allah Ta baraka tabaraka ta'ala ya tabbatar mata da haƙoƙi idan tana ya tana da haƙoƙi akan iyaye idan tana matar aure tana da haƙoƙi akan miji idan tana uwa tana da haƙoƙi akan 'ya'yanta idan tana 'yar uwa tana da haƙoƙi akan yan uwanta duk wani abu na haƙoƙi irin wanda ya shafi zamantakewa da mu'amala to ita ma mace shari'a ta ba ta a cikin suratul takwir sura ta 81 aya ta 8 da aya ta 9 da suratul an'am sura ta 6 aya 151 da suratul isra sura ta 17 aya ta 31 da suratul nahl sura ta goma sha shida aya ta hamsin da takwas da hamsin da tara suratun rum sura ta talatin aya ta ashirin da ɗaya suratun nisa sura ta hudu aya ta ashirin da ɗaya da suratun nisa sura ta hudu aya ta goma sha tara da suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas da suratun nisa sura ta hudu aya ta goma sha tara da suratul isra sura ta sha bakwai aya ta ashirin da uku da ashirin da hudu da suratul an'am goma sha shida sura ta 6 aya ta 151 da suratul ankabut sura ta 29 aya ta takwas. da suratul luqman sura ta 31 aya ta hudu. da suratul ahqaf arba'in da shida aya ta biyar. duk waɗannan suna tabbatarwa mata ko sun tabbatarwa mata haƙoƙi da kuma yanci nau'in yanci na zamantakewa da mu'amala a matsayinta ta matar aure ko matsayinta ta ya ko matsayinta ta uwa ko matsayinta ta yar uwa ko matsayinta ta mutum dai a cikin al'umma haƙƙi na hudu haƙƙi na hudu haƙƙi na ilimi a baya can mata ba sa karatu domin karatunsu bai da amfani a baya can mace ba ta da yanci ta koyi wani abu a addini ballanta nama ta iya koyar da wani to amma sai musulunci ya tabbatar wa mace da haƙoƙi na neman ilimi da yaɗa ilimin da koyan ilimin da koyar da shi da karanta ilimin da kuma karantar da shi a cikin Alƙur'ani, allah tabaraka wata'ala a wurare guda biyu ya yi umarni da a tambi waɗanda suka sani idan mun da mu sani ba fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu a cikin suratul anbiya sura ta 21 aya ta 7 da suratul nahl sura ta 16 aya ta 44 haka nan a suratul muhammad sura ta 47 aya ta 19 nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa kowa ya neme ni ba kuma bambance ba tsakanin mace da namiji kowa gwagwarmayar neman ilimi yake manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda a tabarani ya ruwaito ya ce ƙwalabul ilimi faridatun ala kulli musulmi, a wata ruwayar ala kulli mu'mini neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi a wata ruwayar akan kowane mumini a nan wurin ana nufin namiji ko mace ai saboda yancin da Allah ya ba ku ne na neman ilimin shi ya sa ma mazajenku suka ba ku dama da izini ku a nan yau idan da kuna cikin irin wancan yanayi na rashin yanci da ba za ku fito neman ilimi ba mazajen ku ba za su karantar da ku ba ba za su nemo masu karantar da ku ba ba kuma za su ba ku damar ku fita ku je ku nemi ilimi ba amma alhamdulillah musulunci ya muku goma ta arziki ya muku ta goma shi ya ba ku matsayi da daraja da kima ta neman ilimi kai bari ma in gaya muku an taɓa samun mata guda bakwai waɗanda su ne ma suka karantar da mazajensu mazajen nasu kuma duniya ta shaida cewa manyan malamai ne na duniya amma kuma duk da haka matansu ne ma malamansu matan ne suka ba su ilimin da har suka zama manyan malamai duniya ta yadda da iliminsu bayan wannan a fagen ilimi akwai mahaifiyar al'imamu shafi'i da mahaifiyar al'imamu malik da mahaifiyar al'imamu ahmad ibn hanbal da mahaifiyar al'imamu bukhari mai hadisi dukkan waɗannan mata su ne suka yi ruwa da tsaki suka taimaka suka agaza suka tallafa suka ba da gudunmuwar da ta sa 'ya'yansu suka zama malamai a duniya shekenan mata masha Allah Allah ya fidda ku daga tsangi na jahilci zuwa turba ta ilimi aka fitar da ku daga duhu na jahilci zuwa hasken ilimi aka fitar da ku daga yanayi na rashin kima yanayi na rashin sanin abinda Allah da mango suke bukata zuwa ga matsayina ba kawai ku sami ilimin ba har ma kuna da dama ku karanta da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala mun gode maka lallai ne mata ku ji tsoron Allah ku gode wa Allah akan wannan nema sa'annan ku zamanto masu kirki masu sanin ya kamata masu aiki da ilimin haƙƙi na biyar haƙƙi a wajen hukunci a da mace ana iya rufe ta da ranta ko babu komai mun ji cewa a cikin waɗansu al'ummomin mace haja ce da ake iya saye kuma a sayo mun ji cewa mace uba yana da dama yanke mata hukuncin kisa miji yana da dama yanke mata hukuncin kisa mun ji cewa mace ubanta yana da dama ya ɗauke ta je ya rufe ta da ranta tana karama mun ji cewa mace idan aka ga ta yi laifi ana iya ladabtar da ita ta hanyar tafasa mai a zuba a cikinta ko a ɗaura ƙafafuwanta a jikin doki in garma a sukwani dokin ya fita da gudu ana janta a ƙasa har ta mutu duk waɗannan abubuwa mata sun gansu a baya amma da musulunci ya zo sai ya ce rai dai a bakin rai wanda duk ya kashe wani sai an kashe shi da haka ashe mace Allah ya alkinta ta ya kare mata ranta a baruriyatul khams da musulunci yake magana a kai an ba ta su an tsare mata rayuwarta an tsare mata dukiyarta an tsare mata addininta an tsare mata mutuncinta an tsare mata hankalinta waɗannan guda biyar su ake kira larurorin rayuwa guda biyar ko kuma abdaruriyatul khams wanda musulunci ya tsare wa mace a cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta 178 da aya ta 179 Allah tabaraka wata'ala ya wajabta kisasi wato sakayya ko kuma ramuwa ga wanda ya kisa ya ayyu allazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa ya ku wanda suka yi imani an wajabta maku kisasi wato sakayya a haƙƙin kisa na ganganci Da mai yanci a madadin da mai yanci bawa a madadin bawa mace a madadin mace sai ba ambaci namiji ba domin dama can ana ba da biyan namiji kuma ana kashe wani in ya kashe namiji da gangar dama mace ce ba ta da kima to sai Allah ya darajanta ta ya fito da sunanta kwalo-kwalo cewa wal unsa bin unsa wato mace a madadin mace to akwai haƙƙi na shida wanda musulunci ya ba mace ko kuma yanci na shida da musulunci ya ba mace shine yancin bayyanar da ra'ayinta ko bayyanar da fahimtanta a cikin al'amuran rayuwa musamman waɗanda suka shafi ta a da mace wane ita da tsoma baki cikin al'amura wane ita da ba da shawara wa ma zai nemi shawarar nata idan ma ta ba da waje aiki da shi ai saboda ma irin wannan jahiliya da waɗansu mutane saboda ƙarancin ilimi suka jawo shi cikin musulunci ai har ba akwai wani hadisi na ƙarya da ake karantowa wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wai shawiruhu wa khalifu shawiruhunna wa khalifuhunna wai ku nemi shawarar mata amma duk shawarar da suka baku ku yi aiki da sabanin shawarar ta su wannan ai wancan banza ne ai maganar ma ba ta kamata maganar manzon Allah ba domin wannan gwaranci ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake afsahu man na tsaka bidadi yaya za a waye gari ya irin wannan barancin kuma wai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi bai nemi shawarar mata ba kuma da suka bashi bai aiki ba shawarar ba misali lokacin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi na farko mala'ika jibril ya same shi a kogon hira ya ce masa ikra yi karatu ya muhammad yace ni ban iya karatu ba ma ana bi kare aka sake ce masa ikra yace ma ana bi kare aka ce masa ikra yace ma ana bi kare aka ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أولا لوكتي manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya firgita ya tsorata don bai taba ganin wani irin wannan ba mala'ika ne jibrilu ya gansa ya mamaye sararin samaniya fuka-fukansa guda 600 ya garza ya gida ya samu matarsa khadija bintu khuwailid radiyallahu anha wa ya ce mata zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni aka lullube shi a mayafi daga baya wannan tsoro ya gushe masa ana nan ana nan wata rana ya sake fita sai ya sake ganin mala'ika da guri ya ƙara firgita ya dawo gida a ƙarshe sai ya ce ma khadija ni ko ina ma kai na tsoro kada wani abin cutar da ni sai khadija ta ce masa wallahi Allah ba zai kunyata ka ba ashe kai din nan ba kasance ne gaskiya da rikon amana ba mai taimakawa masu rauni ba ashe kai din nan baka maraba da lale lale da baki in sun zo kai masa gara kai masa goma na arziki Allah ba zai kunyata ka ba in dai tun da waɗannan sunan ɗabi'unka Khadija bata baya shawarwari ba bata natsar da zuciyarsa ba bata kwantar da hankalinsa ba don ma ta ƙara natsar da shi ta ɗauke shi ta kaisa wajen wani kawunta waraka ibn naufar wanda anan waraka din ya ƙara tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi shi fi manzo ne don haka babu wata matsala wannan da ya gani shine irin dan sakon da aka aiko wa annabi Musa misali na farko kenan misali na biyu a shekara ta shida da yin hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shida da sahabbansa masu dan yawa sun fita daga makka suka nufi daga madina suka nufi makka domin su yi aikin umara ba su rike makami ba tun da ba yaki za su ba sai mutanen makka suka samu labarin cewa ga manzan Allah yana tafi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce ba abin da ya fi face ta hana shi shiga garin makka suka zo suka tare shi a wani wuri da ake kira hudaybiya suka hana shi tafiya a nan sai da aka kulla sulhu da yarjejeniya da alkawari a tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da mutanen makka wannan alkawari ko yarjejeniya ba ta yi wa sahabbai daɗi ba domin sun da cewa mutanen baka sun wulaƙanta su sun kaskanta su sun nuna ba su da wata kima ko wani matsayi amma dai manzon Allah ya yarda saboda shi yana aiki ne da wahayi bayan an gama wannan yarjejeniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci sahabbai da duk dabbobin da suka zo da su da nufin in sun tafi sun yi aikin umra da aikin hajji su yanka to yanzu su yanka su a wurin afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba umra ya tafi ba aikin hajji ne ya nufin tafiya a wannan lokaci ya hajji ya umra shi yasa aka tafi da dabbobi domin a yanka tunda wanda ya umra ba wani yanka a kansa ko ba wata yanka a kansa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace su yi wannan abu sahabbai sai suka tsaya turus suka shiru suka kasa yin wani abu don su ya ɓaci da abin da mutanen maka suka yi masu wulaƙanci su ya tashi zuciyarsu ta ɗaga sai rasa yadda za su manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ga waɗannan sahabai sun cirko cirko shi ma kuma sai abin ya dame shi to dama a wannan tafiya da matarsa ya tafiyar ummu salama radiyallahu anha wa arba'a sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga wajen ummu salama ya ce mata gafa abin da ya faru yanzu nan ma ya ce sahabbai su yanka dabbobin su ko su soke raƙuman su yi aski ko sai saye amma kowa ya tsaya cirko cirko sai ummu salama ta ce masa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ka fita waje kar ka ce musu komai in ka je ka soke naka dabbobin ka kira wanzami ya maka aski ka kyale su ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fito ya samu sahabbai ya sauke dabbobinsa bai ce musu komai ba sa'an nan ya kira wanzami ya ce yi man aski ai da sahabbai suka ga annabi an fara masa aski sallallahu alaihi wa sallama nan da nan suka tashi suna rige-rige tare da turereniya suka sassoke dabbobinsu suka yanyanka dabbobinsu suka ta yi wa juna aski don allah waye ba da shawarar da ta sa aka samu mafita ba mace bace to idan aka ce mace ba za a iya neman shawarar ta ba anya ba a fada ba sai musulunci ya ba ta haƙƙi da yanci na bayyanar da ra'ayinta musamman ma a cikin abubuwan da suka shafe ta ya ishe mu misali a cikin suratul mujadila sura ta hamsin da takwas aya ta ɗaya zuwa ta hudu da kuma suratul mumtahana sura ta sittin aya ta goma zuwa aya ta goma sha biyu Allah ta'ala sai nuna mana mata na da damar su yi wani bayani da zai nuna ga matsayinsu ga haula haula matar sabi matar kai wadda ta zo ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai mijinta ya nuna cewa ita a wurinsa kamar mahaifiyarsa ce shi ake kira zihari a yaren malaman fikir Allah ta'ala ce ka sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum mace ne ya kamata dama ta zo ta bayyana ra'ayinta da fahimtarta akan mas'alar ta shafe ta amma a da ba haka bane a cikin ma littafin bible da kiristoci ke kafafa da shi an bayyana a tsohon alkawari wato old testament cewa mace ba ta magana a coci ko tambaya ba ta yi balle a tambaye ta ta amsa wai idan tana da tambaya sai dai ta gaya wa mijinta shi ya tambaya mata ko ta gaya wa ɗanta shi ya mata tambayar ita ba ta da dama ta magana amma musulunci sai bai nuna haka ba ya zamanto a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata na yin tambaya mata na ba da amsa mata kan zo su nemi shawara mata kan zo su koka da wani abu mata kan nemi mafita cikin wasu matsaloli da suka shafe su ashe kenan duka wannan ya ku yan uwa mata na nuna muku irin matsayinku da darajar ku da kimar ku a cikin addinin musulunci to da kun ji matsayinku to yana da kyau a mataki na gaba mu fahimci matsayin musulunci game da ku mata wai shi musulunci wani tanadi ya maku wani irin ta goma shi ya maku wata irin kariya ya ba ku Me ce manufar musulunci game da ku mata musulunci yana ɗaukan mace a matsayin abokiya ce ga namiji abokiyar tafiya ce ga namiji shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace an-nisa'u shaqa'iqur rijal an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata abokan tafiyar maza ne musulunci yana daukar cewa mata saboda yawansu suna da tasiri akan maza domin sukan yi tasiri akan su na aure kamar yadda suka yi tasiri a kan yayansu kuma ma yawansu abu ne wanda yake da mahimmanci a wajen gina al'umma sannan kuma tasirin nasu ma ya fi yawan nasu yawa domin mace mace ce ko halitta ce mai tasiri har ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ni ban taba ganin wata halitta ko wani mutum mai rauni a wajen gangan jiki mai rauni a hankali amma wanda ya fi iya mallakar hankalin da tunanin namiji ba kamar ku mata ga ku ne kuna da rauni a halitta karamin yaro ma sai wa mace kulli a ciki sai ta ba ta kuka mace gansa miyan budurwa ta goma sha takwas ko ashirin ta ɗan shekara goma in ya tattakure ya mata kafa ko ya kulle mata ciki da naushi sai ta ba ta kuka ka tana da rauni a halitta bayan wannan walaisa zakar kal'unsa ai mace ba kamar namiji ba ne a ƙarfi da juriya da ɗawainiya da sauransu bayan wannan ga ta kuma tana da rauni a hankalinta domin ita mace duk abin da take so yakan makantar da ita duk abin da take ki yana makantar da ita soyayyarta akwai makanta Ƙiyayya, akwai makanta mace tana da rauni ba ta iya auna abu a ma'aunin da ya dace domin ko in tana da karkata ga abu to ba wani abu da za a faɗi da zai kushe wannan abu in tana da kyama ga abu ba abin da za a faɗi ya kyautata abin a idanta to kun ga mace ce tana da rauni amma kuma duk da haka namiji mafi girma mafi ƙarfi mafi iya mulki mafi ilimi mafi dukiya sai mace ta rika juya shi ya zame mata bita zaizai ya zame mata wani ɗan tatsi a tafin hannu saboda tasirin da mace take da shi akan namiji wannan ba ni na faɗi ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne faɗi kamar da na kawo mana hadisi wannan ya sa ma mata ba a yi sai da su alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari sharhin sayyid bukhari ya nakalo magana wani mutum mai hikima wanda yake cewa annisa'u sharrun kulluhunna mata sharri ne gaba ɗayansu mata gaba ɗayan ku sharri ne dukkan ku bala'i ne ku wa asharru ma fihinna adamul istighna'i hunna amma mafi sharrin al'amarin mace shine ko ba za a rayu ba sai da ita ga ta sharri amma dole kuma sai da ita kai mata al'amarin ku daban mamaki idan ba ku ba gida in kun yawa gida ya ƙara gyaruwa to musulunci na ɗaukan mace a matsayin mai tasiri a cikin al'umma domin ita ce makarantar farko da kowane ɗasa ya bi kafin ya je gaban malami a islamiyya ko a makarantar allo ko ya je a koya mai abcd a makarantar boko ya bi makarantar uwa domin za ta koya mai magana bayan ta koya mai zama da rarrabe bayan ta koya mashi yadda ake abubuwa ita ce za ta koya mai zagi ko ta koya mai kyawun al'amari ita ta bata mai tarbiyya ko ta gyara mai tarbiyya ita ta koya mai yadda ake cin abinci ko abin sha ita ta koya mai yadda ake tsarki da sallah ashe kenan mata kuna da tafire a cikin al'umma in kun lalace al'umma ta lalace idan kun gyaru al'umma ta gyaru kuna da tasiri akan mazajen ku galibi galibi kuna da tasiri mai yawa akan mazajenku ashe in kun gyaru al'amarin maza zai gyaru in kun ɓaci al'amarin maza zai ɓaci musulunci ya yi ƙoƙari matuka wajen kare wa mace yanayinta na matunta ko matuntaka ta yadda ba za a ba da dama ba 'yan bana bakwai azzalimai waɗanda suke da karkata irin ta sha'awa su yi amfani da ƙarfin da suke da shi su cutar da mace a matuntanta bayan wannan musulunci ya girmama 'ya mace a matsayinta ta wadda Allah ya ba ta mukami mafi daraja na yin tarbiyyar tubalan gina al'umma su wane ne tubalan gina al'umma ƙananan yara bayan wannan musulunci ya nuna ko kuma Allah ta baraka wata'ala ya zaɓe ta domin ta zama ita ce mai kula da al'amarin tsari mafi tsada mafi daraja a cikin al'umma wani tsari tsari na aure da zamantakewa sai zama Allah ya zaɓe ta ita ce mai kula da al'amuran gida a madadin mijinta bayan wannan musulunci ya yi imani ya yadda ya kuma bayyana daidaituwa da ke tsakanin namiji da mace a wajen halitta da kuma a wajen yin ƙoƙarin bautar Allah sai dai wannan daidaituwa ba tana nufin daidaituwa ce ta ayi yi kafaɗa da kafaɗa ba a daidaituwa ce mai fa'idantar da adalci da kuma cancantar kowa a ɓangaren da ya zama ya fi ƙwarewa hakanan musulunci ya yi la'akari da bambancin mace da namiji a waɗansu al'amura kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa laysa zakar kal unsa ai namiji ba daidai yake da mace ba a cikin suratul ali imran sura ta uku aya ta 36 a harshen wato mahaifiyar na na maryam alaiha salatu wassalam kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها maryam? wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim haka nan Allah ya nuna cewa ku ba mata din nan a ɗabi'ar ku kun taso ne akan san kyalakyalai in bai tana son gwal ba aibi bane domin haka Allah ya halice ta kansa idan bai tana son kayan ado ta burge ta taɓa ado ta shiga ɗaki ta ƙura a daka duk wannan ba wani abin korafi bane ɗabi'a ce ta ku haka Allah ya halice ku shi yasa Allah ta'ala ce afa man yunasha fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin ai ku an halitte ku ne an tada ku an rene ku an yi tsohurwurin ku ne akan san kayayyakin ado da kyalakali game da Allah a cikin suratul zukhruf ya faɗi a sura ta 43 kenan aya ta 18 wannan ke nuna mana ashe akwai bambanci a wasu bangarorin tsakanin namiji da mace ko babu bambanci akwai daga cikin bambance-bambancen da ke tsakanin namiji da mace akwai maganar annabta ba taɓa samun annabiya ba ko an taɓa samu ba taɓa samu ba sai dai annabi ba a taɓa aiko wata mace a matsayin annabiya ko a matsayin manzanniya ba Allah ta'ala a cikin suratu Yusuf sura ta goma sha biyu a ɗari da tara da suratu na'al sura ta sha shida aya ta arba'in da uku da suratul anbiya sura ta ashirin ɗaya. aya ta bakwai ya bayyana mana cewa ba a taɓa aiko wani ko wata mace a matsayin annabiya ko a matsayin manzanniya ba bayan wannan an ƙara nuna bambancin da ke tsakanin namiji da mace a ɓangaren ɗawainiya a gida ɓangaren ɗawainiya a gida ko kuma ɗawainiya ma wajen waɗansu ayyuka na bauta Allah ta wa ta'ala ya ce walin rijali alayhinna daraja kuma maza na da wata daraja a kan mata suratul baqara sura ta biyu aya ta 228 domin za mu ga akwai lokuta da maza ke gwagwarmaya wajen bautan Allah amma mata an ɗauke wasu. misali jihadi ba a tsora mace zuwa jihadi ba amma namiji dole je bayan wannan mace in tana jinin al'ada an ɗauke mata sallah shi ko namiji ba a ɗauke ne ba don baya al'ada mace in ta haihu tana jinin biki an ɗauke mata sallah amma namiji ba a ɗauke mashi ba don baya haihuwa bayan wannan a wajen abin da ya shafi ɗaukan ɗawainiya na gida namiji shine aka ce ya nemo ya bada ba a nemo a bashi ba amma idan macen ta taimaka wannan ta kyauta musamman idan Allah ya sana tana yan sana'o'inta tana da ɗan abin da za ta iya taimakawa ta taimaka abu ne mai kyau mai amfani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim a nisa sura ta 4 aya ta 34 sa'annan in an saki mace Allah ta'ala ya wajabta wa namiji da ya saki matarsa da ya ciyar da matan har ta gama inda wannan shine umarnin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul talaq sura ta 65 aya ta 7 bayan wannan shugabanci na gaba ɗaya a gida namiji ke da shi ba mace ba ita mace tana kula da lamarin gida amma namiji shine shugaba na gaba ɗaya shi yasa ma mace dole a danganta ta da namiji a ce mata wance matar wani kamar yadda Allah ta'ala a suratu tahrim sura ta 66 aya ta goma yace daraballahu masalan lilladheena kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata ta ta'abdain min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila idkhulan nara ma ya'ya ana danganta su ne ga iyayensu maza ba iyayensu mata ba misali sai dai a ce wane dan wane ko wance yar wane ba a cewa wane ɗan wance ko wance yar wance domin Allah ta'ala ce waye a suratul ahzab sura ta biyar aya ta biyar ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsabu inda Allah da wannan nake so in jawo hankalinku cewa ba daidai bane ko baya daga cikin karantar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da ita mace a danganta ta da mijinta a wajen suna misali a asibiti ta je ka kati sai ta ci a ce wane sunanki ta ce sunana wance wane wanan nan mijinta ba ubanta ba wannan shari'a ba ta da shi ba duk da cewa da yawa mata haka suke da yawa maza haka suke yi wannan ya saba wa karantarwa addinin musulunci al'ada ce ta bature wasu suka je suka ɗauko suka kawo mana abinda Allah ya ce udu'uhum li'aba'ihim huwa aqsabu inda Allah ba dama ta canza suna ba wai dan ta yi aure ba yadda ba musulunci wai dan za ta shiga makaranta ta canza sunanta ta yi amfani da sunan mijinta ba yadda ba musulunci wai dan za ta yi aikin gwamnati ta canza sunanta ta hada da namijinta ta cire na mahaifinta ba yadda ba musulunci duk wannan al'adu ne na batu ne ya kawo mana musulunci bai da shi ba kuma ma su maza ai ma ba sa tsoron Allah ne akan wannan matsalar domin wani namiji ne zai so ya auri mace zawara, ta zo gidan shi ya kai ta asibiti a kira sunanta da katinta amma sunanta da sunan tsohon mijinta zai rubuta da ita akwai namijin da zai so to me yasa yanzu shi zai sa ta canza in ya mutu ta auri wani ba ko ya sake ta ta auri wani saboda haka wannan ba ne bane al'adu ne wanda ba su da asali a cikin addinin musulunci amma abin mamaki za mu ga hatta waɗansu ma malamai ne ko masu karantarwa ne na addini ko masu da'awa ne ko limamai ne amma wai matansu sunayensu suna danganta shi ga sunayen mazansu wannan kuskure ne bai dace da karantarwar musulunci ba a wajen gado gadon namiji ya fi na mace domin namiji yana da rabo biyu na rabon mace kamar yadda Allah faɗi a suratul nisa sura ta hudu aya ta sha ɗaya da aya ta ɗari da saba'in da shida a wajen shaida shaidar mata biyu daidai take da shaidar namiji ɗaya kamar yadda ya zo cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu bayan wannan miji shi ke saki ba mace ba mace ba ta sakin kanta duk yadda take kin mijinta ba ta saki kanta ba abinda kawai za ta iya yi shine sai dai ta yi sulhu da shi ka sake ni zan baka kaza ko kuma ka sake ni don Allah ni ka sauwake mani in ya yadda ya saki shikin in ki saki ba ta da inda za ta je a duniyar nan ta saki kanta duk iyayenta da shi ba ta iya sakin kanta dole sai ya sake ta abin da kawai za ta yi ta kai shi ga tsara wajen alkali ta ce yana cutar da ita in aka bincika a ga da gaske ne a ga kuma maslaha ta nuna a raba auren sai a raba amma ba ita ta raba ba alkali ya raba ko kuma ta ce ba ta san shi me ya maki ba komai ba dai na san shi biyayi sadakin shi ke masa kul'i shi ke nan sai auren ta haka amma in ba ta waɗannan hanyoyi ba mace duk inda za ta shiga duk bala'inta ba ta isa tarbu rabu da mijinta ba domin da saki na hannun mata ne mun shiga uku mun shiga uku amma Allah ya latsafa mana ya yi mana gamdakatar ya mana ta goma shi goma ta arziki ya zamanto saki dai yana hannun maza ne ba hannun mata ba sannan akwai wasu bangarori na bambanci tsakanin namiji da mace mace tana jinin al'ada namiji baya yi mace na haihuwa namiji baya yi mace tana daukan ciki namiji baya yi mace na shayarwa namiji baya yi mace ta aka ce ta sa hijabi namiji baya sawa duk waɗannan bangarori ne na bambance-bambance da ke tsakanin namiji da mace bayan wannan musulunci ya tanadarwa mata waɗansu ayyuka guda uku ma'ana gudunmuwar ku mata da ke nan da waɗanda ba su a nan a wajen ci gaban al'ummar musulmi abubuwa uku ne gudunmuwar ku abu na farko haihuwa da tarbiyyar 'ya'ya waɗanda su ne muke ɗauka a matsayin tubala na ginin al'ummar musulmi mai ƙarfi mai kishin kanta wadda za ta bauta wa Allah yadda Allah yake so maza ba su haihuwa kudin ne ne masu haihuwa kuma idan ku haihu ba watsar da 'ya'yan za ku yi ku tafi ba so ake ku yi masu tarbiyya domin al'umma ta alfahari da su a nan gaba tarbiyya ta ilimi tarbiyya ta tauhidi da akida tarbiyya ta kyawawan ɗabi'u tarbiyya ta saba musu da ibada tarbiyya ta koyar da su kiwon lafiya da yadda ake kula da jiki tarbiyya ta kyautata fahimtar su da hankalinsu da tunaninsu tarbiyya ta iya mu'amala da zamantakewa kyakkyawa tarbiyya ta kishin kai da neman na kai da ƙoƙarin kai kawo wajen kawo ci gaba da al'umma duk wannan aikin ku wa khairu misa'il alamin hiya allati taduru shu'un albayt aw fihi aka ce mafi alkhairin mata a duniya gaba daya ita ce wadda ke zaune a gida tana tarbiyyar ƴaƴa tana kula da al'amuran gidanta to ake ku haihu idan Allah ya ba ku haihuwa in kun haihu kuma ku tarbiya tarbiyya domin dole ne ku yi kamar yadda hadisai suka nuna bayan faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara idan aka wayi gari yau an zauna muku farfaganda ana cewa kar ku yadda ku haihu ku je ku yi tsarin iyali ku je ku yi kaza ku yi kaza kan ku tara 'ya'ya in kun tara za su dame ku to ku sani ana nema a raba ku ne da aikin ku na asali wanda Allah ya girmama ku akan shi Allah ta'ala a Qur'ani ai ya nuna mana matsayinku a dalilin rauni da kuke samu da wahala da tsawainiya na ɗaukan ciki da goyon cikin da haihuwa da shayarwa da kuma tarbiyya wa sanar insana biwalidayhi ihsana حملته أمه وانا على وهن وفصاله في عامين وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أولا ولم كما وصينا الإنسان بوالديه إنسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وعندما انا hana ku Ya ce ƴaƴa matsala ne a taro a yawa bala'i ne za a rasa yadda za a yi to ku sani ya raba ku da wannan aikin ne babba da Allah ta'ala ya Allah ta ya girmama maku ne a akan wannan don ka ce ba kwa so ba ku yi wa Allah godiyar mayu ba ba ku yi wa Allah mutunci ba dama kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce zan tazawwajul wadudal waluda ko auri mata waɗanda suka iya soyayya kuma suke haihuwa ashe kenan haihuwa abin so ne wanda ba ta haihu ba ai ba yadda take so bane ko ba haka ba wata fa za ta iya ba da rayuwarta inda ta san za ta haihu amma abin mamaki sai ga waɗansu 'yan tsallan bakaɗe daga ƙasashen turai wanda mun san maƙiyan musulunci ne da musulmi wai suna farfa ganda me yasa za a yi wai bakin cikin su kar mai yawa shi ko ki ya ce mai yawa dan ya alfahari da yawan mu a ranar lahira ga sauran annabawa to ba sa so mu bi umarnin manzon Allah so suke mu tambaɗe mu balbalce mu lalace to amma ba kawai a haihu ba idan an haihu a kuma yi tarbiyya ba wai a kyala yara su lalace ba a kwasu su tambade ba a bar su zamanto masu shaye-shaye ba masu bangar siyasa ba masu yin ɗabi'u munana waɗanda ba su dace ba marasa mutunci masu yin abin da yake na tir da a sha da Allah wadai ba wannan ba shi ne abin da ake so mutum ba idan kin haifi yaya ba ki masu tarbiyya ba to kin yi bangare ɗaya ne wancan bangaren kuma Allah zai tambaye ki ranar kiyama saboda haka aikin ku na farko ya ku mata shine ku haihu domin a ba kuma ku yi tarbiyyan ƴaƴan musulmi waɗanda su ne tubalan ginin al'ummar musulmi al'ummar da ake sa rai ta zamanto mai alfahari ga addininta mai kishin Allah da manzan Allah mai kishin musulunci mai yi wa Allah da manzan Allah ɗaya aikinku na biyu ko kuma gudunmuwarku ta biyu shi ne ku samar da sukuni a gidajenku ga mazajenku ku samar da sukuni da walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali ga mazajenku idan kuka kasa samarwa mazajenku da sukuni to ku sani an samu matsala kuma aikinku na biyu ba ku yi ba domin ku Allah tabaraka wa ta'ala ce waye wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun ashe kenan ke mace ana sa rai namiji ya samu natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi a dalilin kike a matsayinki ta matarsa ran da aka samu mace sai dai ta wa mijinta da bala'i cutarwa wulaƙanci cin mutunci zafi a gida ya gaggare ya tafi waje da ya zauna a gida to wannan mace ta yi hasaran duniya kuma in bata tubo za ta yi hasaran lahira ko kun san cewa akwai mazajen da suke Allah Allah matan su zo na kuda su mutu don a huta da bala'i a yadda kwallon mangwara a huta da kuda saboda cutar wanda take wa mijin ba ta girmama shi ba ta masa biyayya ba ta nuna masa kauna da soyayya ba ta iya zama da miji ba ba ta yin masa hidima a gida ba ta kula da haƙoƙinsa ba ta gama abinci a kan kari ba ta ɗan yin wurin ɗan abin da ya samo komai ba ta kyautata mashi idan ya zo tsakanin ita da shi sai dai ke masa abasa ta walle tsakanin ita da shi sai dai yau a abusan kan ɗarire babu mutunci ba mutuntawa ba ta girmama shi balle 'ya'yan shi balle iyayen shi ba ta ganinsa da gashi wannan mace ne amfaninta ta mutu mana a huta Allah ya zaɓe ku ya girmama ku ya ba ku aiki na ku kula da haƙoƙin mazajenku ku sama musu da natsuwa ku samar da natsuwa gare su da jin daɗi da walwala da sukuni amma ku ku fitulci ga Allah ku masa godiyar mayu ku zamanto ku ne matsala ga mazajenku ku ga namiji ya fito yana tambatu a titi shi kaɗai ku ga wani ya tsallaka titi ba duban mota saboda bala'in da matarsa ta kulla masa an waye gari a nan zaria a nan karamar hukumar mulki ta sabon gari wani mutum ya fito sallan magarba a makare shi ne liman aka jira aka jira bintuwa can daga ba sai ga sha fito aka tada kama. ya juya zai ce Allahu akbar kawai sai aikin maza aikin wani ai wai matar ce ta yi masa wato bala'i a gida ta ɗanɗana masa azaba ta gana masa azaban nalima ta yi masa yauman abusan kam saboda kawai mai saboda son zuciya da rashin tsoron Allah da rashin ta ido da rashin sanin mutunci da haƙƙin miji bayan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowace mace ta duba tsakaninta da mijinta domin shi ne sanadiyar shiganta aljanna ko wuta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan da zan umarci wani ya yi ma wani sujuda saboda girmamawa da na umarci mace ta yi wa mijinta sujuda saboda haƙƙin da ke kansa nashi shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce mace fa idan da mijinta na da gwalando ko gyambo ta sa bakinta ta tsotse ta tande ba ta biya shi haƙƙinsa ba ma'aiki fa sallallahu alaihi wa sallama cewa mata ya yi babu wata mace da za ta cutar da mijinta a nan duniya face matansa na aljanna sun ce Allah tsine maki Allah ya wadaranki tir Allah wadaranki ke ki sani fa an dan baki ajiyan shi ne na watan gadi ya kusa barin ki zo inda muke anya mata kuna jin tsoron Allah anya ku waɗannan mata da kuka zo kuka cika wannan masallaci ga ku har waje ko ta ko ina fululu anya kuna jin tsoron Allah anya kuna wa mazajenku anya kuna ba mazaje haƙoƙinsu anya kuna girman mazajenku anya kuna tsara mutuncin mazajenku anya kun san mutuncin mazajenku anya in kuka mutu yanzu kuna jin mazajenku za ta yi bakin ciki ne ko za su murna wannan ya kamata ku tafi kanku to wajibinku na biyu ni dai ina gaya muku ba ruwana Allah ya san na isar da wannan saƙon wajibin ku na biyu wajibin ku na biyu shine ku samar da sukuni da walwala da jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali ga mazajen domin idan kun yi haka su kuma mazajen za su samu karfashi na su fita shigo mai rayuwa su taimaki addinin Allah su nemo abin da za ku ci ku samu ribin asiri wannan ba yana nuna cewa waɗansu mazajen ta kadare bane wannan ba yana nuna cewa waɗansu mazajen azzalumai bane a'a wannan ba yana cewa ni ban yadda cewa waɗansu mazajen ba su yin abin da ya dace ba din na san wannan amma dai tun da wa'azin naku ne na mata to ku ake gaya ma ku ji tsoron Allah ran da muka tasa mazan a gaba su ma sai a gaya musu nasu gudunmuwar ku ta uku ko kuma wajibin ku na uku shine ku tsara martaban ku da mutuncin ku na mata ku wakilci sauran yan uwanku musulmi a bangarori na rayuwa za ku yi haka ne idan kun samu ilimi ilimin addini da ilimin sana'a za ku yi haka ne in kun tsara mutuncinku kun girmama kanku kun zamanto kyawawan abin wato kyawawan misalai ga sauran mutane kun zamanto ababen koyi ga sauran mutane ran da aka waye gari mata sun zauna da jahilci wace gudunmawa za su ba al'umma ran da mata suka zauna ba sa yin abin da ya dace ya za su taimaki al'umma kamata ya kotuci mata yan uwanku waɗanda suke da dama su yi karatun boko su yi da gaske su kuma dage su yi karatu mai amfani muna buƙatar wakilci a ɓangaren ungozoma a ɓangaren aikin jinya a ɓangaren likitanci a ɓangaren ilimin harada magunguna a ɓangaren da ya shafi karantarwa waɗannan ɓangarori musamman suna da matuƙar muhimmanci a samu mata da yawa bai daga hikima ki tafi asibiti kina da hijabi ki koma kabi amma ki je wani namiji kila ma marcus ko john ko gideon ko david shine zaki tsirara ya tsaya yana duba ki domin ba ki da wakiliya musulma likita ko kuma musulma mai aikin nan na za mu kai labari in ba da wakilci irin wani abin bakin ciki ne a yayin da muke kuka an dan mu muna baya mun ci baya amma har yanzu waɗansu ba san ma muhimmancin ilimi ba musamman ma ilimin nan na zamani da yawan ku nan kun riga kun fara tsufa ilimi ya muku nisa irin wannan da ake kira na boko amma ƴaƴan ku ba jikokin ku ba tana tanadi kuka yi musu kuna sai da zobo kuna sai da gishiri da magi ku kulle don ku biya musu kuɗin makaranta idan ma mazajen ku sun gaza ko ko sai dai abin da ya shafi biki da suna ko ko sai abin da ya shafi canza sarƙa da takalmi a je a gwangwaje ranar biki a ce ba wanda ya shiga irin nata amma ga 'ya'yanta suna yawo ba makaranta ba addini babu addila ba sa zuwa makarantar islamiyya ba sa makarantar allo ba sa zuwa makarantar boko ballantana su zamanto masu kishin kansu gudu ina babu ci gaba inda ba mai ilimi ba ta yaya za ku iya wakiltar mata 'yan uwanku in an zana da jahilci ku sani cewa akwai bukatar waɗanda suka yi ilimin da za su iya zuwa su ci gaba da karatu su ci gaba da izinin mazajensu ko iyayensu in ba su aure ba kamata ya yi waɗanda za su iya zuwa su yi ko da irin wannan ɗan kwas da ake yi na koyon jinya da koyon aikin nas nas irin wanda ake a nan sabon gari wajen su abubakar jarumi ko wanda ake a tudun wada wajen kofa wajen su malam abdulkarim suleiman ko irin wannan ne mutum ya je ya koya in kika koya ko iya karɓar haihuwa kika yi aikin kyauta aiki rage mana abin bakin ciki aiki rage mana takaici aiki rage mana tashin hankalin da ke damu a ce a asibiti namiji shi zai karɓa haihuwar mace ba matarsa ba ba muharramarsa ba ba komai ba abin ya zama bambara kwai namiji da suna hajara yaya al'umma za su ci gaba ta haka saboda aka gudunmuwar ku ta uku rawar da za ku taka ta uku wajen ci gaban al'umma ita ce ku wakilci kawunanku domin ku tsara martabanku ku taimaki al'ummarku ku kare mana mutuncinmu ku samu mu samu girmamawa a tsakaninmu da waɗanda ba musulmi ba waɗannan 'yan uwa su ne ayyukanku guda uku da musulunci ya tanadar maku tambayar ita ce kuna shirye da ku waɗannan ayyuka ko kuwa ba za ku yi ba idan kun zaɓi za ku yi alhamdulillah idan kuma kun ce ba za ku yi ba to wannan ya rage naku ni dai na gaya muku abinda Allah ya nufe ni da in sanar da ku in kun zaɓi ku yi ku bi Allah alhamdulillah idan kuma kun zaɓi ku biya kururuwan shaidan da gandan da kuke je a rediyo da talbijin da farfagandan da kuke ji ko kuke karantawa a jaridu da maganganun banza da wofi da waɗanda suke ba su ma addini ba waɗanda suke kangararru ne sun kaya zaman aure ko sun gagari iyayensu yan fina-finan hausa in kun ce za ku biye masu to ga fili nan ga doki a ranar kiyama allah sai ya tambaye ku kuma kuma amsar za ku ba shi abin ya kamata in faɗa muku na ƙarshe ba zan faɗi ba dalili na kun mallaki tun da nike zuwa wa'azi ban taba zuwa inda ake surutu ba kamar yau tun da nike a duniya ni ko na san cewa na je na yi wa'azi ya fi dubu ɗaya amma ban taba samun inda mata suka kangare suke surutu kirkiri ana jawo ayan ƙurayen da hadisi ba sai nan ko kuma kamar nan a ranar biyu ga wannan watan na ramadan na gabatar da muhabara a kwalejin tunawa da sardauna wato sardauna memorial college da ke kaduna a nan wurin matan da ke taruwa sai dai a yi maganan dubbai ba maganan ɗaruruwa ba amma kuma shuru sit haka ake karatu sit kamar ruwa ya ci su bayan nan wurare duka da aka jajje ina maganan wa'azin mata ne nan ba ma na maza ba ɗan dada a cikin garin zare kwarfai ɗan ruwan mata ne ruru tutu fululu amma kowace ta yi tsip ta saurara gobe iwar haka kamata ya yi insha Allah a ce ina nan ina muhadara a markarin salafi a turuda ga mata ruwa suke zuwa amma ga kukunan ɗin kun dai taru masha Allah amma kuma kuna ta surutu to don wannan laifin da kuka yi akwai wata gara basa da ya kamata in gaya muku a matakin ƙarshe a karatu shine yaya za a yi mace ta mallaki mijinta ya zame mata bita zai to na rike abu na ba zan gaya maka don haka na yanke shawarar cewa zan dakata a nan insha Allah ina roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da muka ni a tsari na in na faɗi irin wannan na faɗi kenan ba dawowa baya saboda haka in Allah ya raya mu zuwa baɗi na samu labarin an ce kun tuba in ina da rai zan zo in gabatar da waɗannan bayanai idan kuma ma Allah ya ƙaddara na gane cewa kun tuba taubatar nasuha kafin sallah zan iya sa rana in zo in gabatar muku daga nan zuwa kwana bakwai ke amma in ban gane haka ba to mu bar shi in Allah ya raya mu baɗi ma ƙarasa in ina da rai amma babu shakka a yau dai insha Allah ba zan faɗa ba komai akan wannan ba kuma da ya kamata kuna jin wannan yau dukkanmu mazaje ku mai da mu bi ta zaizai mijinta ce babu sihiri ba komai mu'amala ce kawai za a koya muku yadda ake yadda shari'a ta koyar hadisai da ayoyin ƙur'ani da maganganun magabata yadda mace ta kirki ya kamata zauna da mijinta to amma tunda kun makan ku bukulu kun makan ku mukunta to Allah ya fi mane ya fi mu daga ƙarshe ina roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ci tambayoyin da nake da zan muku ku cancanci littafai guda ashirin su ma na fasa duk sakamakon abin da kuka yi na surutu a cikin masallaci surutu a waje surutu an taɓa karanta ƙur'ani da suna irin wannan yanayin idan ba don a dogara ba ne duk inda na ji haka haka nakan tsaye da karatun ne ba kuma zan ƙara yi ba na tashi ke ko minti ɗaya na fara na je sai in tashi kawai saboda ba yadda za a yi ku ku bar gidajen ku ku zo nan mu ku bar ayyukan ku zo nan sannan ku kasa saurarawa ku ji abin da ake Allah ya amsa addu'a Allah ya amsa ibadunmu da muke yi ya karba azumin mu ya kuma yafe mana kurakuran mu abubuwan da aka faɗi daidai daga Allah ne Allah ba mu ikon aiki da su kuma ya ba mu ikon wato ƙara kyautu lamuran da dalilin su abubuwan da kuskure daga shaidan ne kuma daga dare ni ne ina roƙon Allah ya yafe mani ya yafe muku ya yafe mana baki ɗa ya kun ba mu ikon gane kurakuran da mu gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafi musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ibada da muke yi muna yin ta sa'a ya sa mu daga cikin bayansa na kwarai wannan zai yanta daga wata zuwa aljanna ya sa mu daga cikin bayan da zai alfahari da su ya sa daga cikin da za su ga aljanna ranar kiyama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh